Le décret convoque donc le collège électoral pour le dimanche 21 février 2016. Ministan Shari'a bugu da kari kakakin gwamnatin Nijar Moro Amadu kenan lokacin da yake bayar da sanarwar ƙarshen taron majalisar ministoci na yammacin Talata. ministan ya ce kamar yadda dokar kasa ta yi tanadin cewa a tabbatar da ranar zaɓe watanni biyu kafin zuwa ranar kaɗa ƙuri'a domin ba 'yan takara damar haɗa takardun da ake buƙata gwamnati na sanar da 'yan ƙasa cewa zagayen farko na zaben shugaban ƙasa zai gudana a ranar 21 ga watan fabrairun 2016 lokaci ɗaya da na 'yan majalisar dokokin kasa a sabilin haka za a ƙaddamar da kamfen yakin neman zaɓe a ranar 31 ga watan janairun 2016 a kuma rufe a ƙarfe 12 na daren Sha tara ga watan Fabrairu. To ko ke matsayin 'yan adawa a game da wannan sanarwa? Alhaji Dudu rahman shine kakakin kawancen FPR na 'yan hamayya. Ba taɓa yin zaɓe ba fishe electoral ba babu girgirin zaɓe ba taɓa yi ba. To mu mun yi mamakin wannan kira amma dama wannan gwamnatin ta san talakan ƙasa sun fitar ga bayanta kuma tana tsoron mu kada ta a zaɓe. Dan shi dama wannan kiran da aka yi ba bisa ƙa'ida yake ba. amma na bisa ka'ida to babu girgam din zabe babu inda babu suna mutane wanda za a je zabe da su gwamnatin ta Niger a ta bakin kakakinta ta danganta korafe-korafen na yan adawa da rashin shirya wa zaɓuɓɓukan na baɗi sannan ta ce yan adawar na hangen ɗorawa masu mulki laifin gaza shirya zaɓe a kan lokaci saboda haka Moro Amadu ya ƙara nanata cewa ba fashi masu kaɗa ƙuri'u za su halarci runhunan zaɓe a ranar 21 ga watan Fabrairu domin yin biyayya ga dokokin jamhuriya in ji kakakin gwamnatin. Talbit d'amener le pays dans une situation où on dira le gouvernement n'a pas été capable d'organiser des élections. To amma 'yan adawa sun yi watsi da wannan zargi. Sunan talakawan ƙasa masu zan su je a yi zaɓe na gaskiya. Masu son muga sunayenmu a bisa girgam ɗin zaɓe. Masu son cewa a yi girgam ɗin zaɓe tsaftatacce. Wanda ya gaya maka wannan kasan ka yana so ya ta yi zaɓe. Yana son a yi zaɓe. ba mu taɓa ganin shugabanni ba wanda suke son dole sai sun tilasta ma 'yan Nijar abin da 'yan Nijar ba su. Ya kenan za ku ƙaura cewa baki ɗan zaɓuka ne? Lokacin eh, yin za ku ji abin da za mu ɗauka. Wannan badakala na gudana ne a washe garin ziyarar da wata tawagar ƙungiyar sai da yawo ta gudanar a Nishar inda ta gana da ɓangarorin siyasa da dukkan masu hannu a sha'anin shirya zaɓuɓɓukan na baɗi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.